bisa ga yadda gwamnatin tarayya ta ba da gargadi wai a koya ma yara a harshen iyayensu wannan lissafi zan koya a harshen hausa tambaya ɗin shine in ɗaya kashin shida na lemu casa'in an ba ma kolu sannan ɗaya kashi biyar na lemu da suka rage bayan da an cire na kolu an ba ma lola to Uh, wani kashi shine za ta rage a cikin lemun bayan da an shirya na olu da kuma na dola to abin da za mu fara yi shine mu fara nima na ne olu zai samu a cikin su lemun nan to ɗaya kashi shida na lemu casa'in ko ba haka ba za mu nima ɗaya kashi shida na lemu casa'in wato in mun in mun raba wannan lemu eh, casa'in nan zuwa kashi shida za mu doka kashi ɗaya a cikin shida a ba ma wai a ba ma wulu abinda ya kamata zo mu kenan zai mu ce ɗaya kashi shida din nan times 90 ko ɗaya nan eh, shida cikin wannan zai zama ɗaya kenan a ah, ko kuma mu ce dai uku cikin shida za mu samu biyu uku cikin casa'i za mu samu talatin biyu zai iya tafi za mu samu biyu a cikin biyu ɗaya biyu a cikin talatin goma sha biyar wato shi olu zai samu lemu goma sha biyar lemu goma sha biyar kenan olu zai samu to bayan da shi olu ya samu lemu goma sha biyar za mu ce dukkan lemu ɗin nan menene casa'in za mu cire goma sha biyar na olu sannan sauran zai rage saba'in da biyar lemu saba'in da biyar ya rage yawwa tun da lemu saba'in da biyar ya rage za mu nima ɗaya kashi biyar na lemu saba'in da biyar shine za a ba ma wato ita lola kenan so ɗaya kashi biyar times 75 biyar cikin biyar daya biyar cikin nan za mu samu goma sha biyar ita ma wato daya cikin bakwai a ah, biyar cikin bakwai za mu samu daya zai rage biyu za mu sa biyu dila a cikin nan zai rage zai zama 25 biyar cikin 25 wato biyar kenan za mu samu lemu goma sha biyar ita ma wato dola ita ma za ta samu lemu goma sha biyar sai mu cire lemu goma sha biyar nan a cikin saba'in da ya rage bayan da muka cire na olu saba'in da biyar a cire lemu goma sha biyar zai zama sittin yauwa lemun da ya rage sittin ne amma dai tambaya da aka muna shine wai wanne ne zai zama kashi na cikin lemun da ya rage wato duka lemun din nan ma mun san 90 ne amma wanda ya rage mun san 60 ne za mu ce wai 60 a kashi um, na kenan 90 60 a kashi 90 eh, eh, za mu cire wannan kenan zai rage shida kashi tara to za a iya zama wanda zai yanke shida ai uku zai iya yanke shida hanya biyu sannan kuma uku zai iya yanke tara hanya uku wato uh, ita kashi biyu a cikin uku shine lemun da zai rage bayan da aka cire na olu goma sha biyar aka cire na lola goma sha biyar sannan kuma ya rage lemun sittin a cikin casa'in wato zai zama biyu a bisa kashi uku kenan na gode